wanda ya daidai da 27 ga wata mai albarka watan Ramadan hijirar shugabanmu annabi sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina shekara 1445 wanda ya dace da shida ga watan hudu shekara 2024 lissahin haihuwar annabi isa ɗan maryam alaihi salatu salam. muna godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala muna kuma jaddada godiyarmu ga sauran al'umma da suka taya mu jaje na rasuwa da Allah ya kaddara mahiyata ta rasu ina ma kowa fatan alkhairi addu'o'i da aka yi Allah shi karba kuma ɗawainiya da kai kawo da mutane suka yi ta yi muna roƙon Allah ya ba su lada. Amin. kuma mu ma Allah samu cika da imani kuma muna roƙon Allah mutane gaskiya sun yi ƙoƙari ƙwarai musamman shi malam naziru bala na cikin ayyukan shi muka ce ya zo ya ci gaba da karatu domin kada a bar wurin haka allah saka shi da alkhairi allah ya ma rayuwar shi da 'ya'yan shi albarka kuma bayan haka akwai mutane kwarai da suka yi ta sintiri zuwa wancan ƙauye namu duk da nisa ƙila da wahalhalun hanya sama da kilo arba'in da wani abu mutane ƙwarai da su aka yi jana'iza sannan kuma mutane daban-daban sun halarci wurin wanda ba sai mun zana su ba sai dai Allah ya san su muna roƙon Allah da suka sha tudu da gangare suka shiga ramuna da gargada da ƙura ubangiji Allah ya sa sanadiyar yahewa wallahi kan suke nan ya zai musu ya samun gafara mala ya ce mini an kwana ƙarshen suratul rahman ko da haka za a tashi a farkon sura suratul waqi'a wannan sura tana magana ne akan tabbatuwar alƙiyama da kuma makomar mutane sun rayu a duniya a ɗabi'u daban-daban za su je lahira masu tar da ɗabi'unsu ya sha bambantin daga wurin mutuwa har zuwa ga makoma wanda ya aikin kirki ya samu makomar kirki wanda ya aikin tsiya ya samu makoma mutsiyaciyar makoma kuma kar da ya zargi kowa sai kanshi don haka nan an baka dama an sanar da kai domin ka gyara Allah ta'ala ya ba mu ikon gyarawa da farko Allah na cewa سورة الواقعة مكية وهي تسع وتسعون آية بسم الله الرحمن الرحيم نعم لا وقعت واقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء بثا وكنتم أزواجا ثلاثة. تو وبنجي سبحانه وتعالى ya ce suratul waƙiya alwaƙiya ɗaya ne daga cikin sunaye na alƙiyama kuma an sama wannan sura sunan alwaƙiya kamar yadda malaman ƙira'a na sahabbai da tabiya suke kiranta ayoyin cikinta aya 98 ne ko 99 a ruwayar imamu warshi aya 99 ce kuma suna daga cikin surori guda uku da suke da ayoyi 99 akwai suratul hijri akwai suratul maryam akwai suratul waqi'a kuma ita wannan sura makkiya ce bayan bismillah Allah ce iza waqatul waqi'a yayin da mai abkuwa ta abku to idan mai abkuwa ta abku me za a gani kaga Allah bai bayyana abin da za a gani ba domin an san abin da za a ganin babba ne yace iza waqa'atil waqi'a sanda mai abkuwa ta abku an kira ta mai abkuwa don a tabbatar da kasancewarta da samuwarta kamar yadda Allah ke cewa fa yawma izin waqa'atil waqi'a radda kaga irin waɗancan ababen da aka rana a sotil haƙa sun faru to mai abkuwa ce ta abu shi yasa a can sai aka kira ta alhaƙatu malhaƙa mai abkuwa ita ce alhaƙa da gaske take abkuwa ka santa wa ya sanar da kai ita to wannan sai aka zana maka wasu wanda suka karyata ta ga abin da ya same su sai kuma a nan a can din bayan an gaya maka irin abin da ya same saka ci to fa yauma izin fa yauma izin waqatil waqi'a to idan kaga haka ta samu to mai abku ta abku alwaƙi'a ita ce alhaƙa ta abku idan ta abku laisa li waqa'atiha kaziba bai yiwa game da abkuwarta wani ya ƙaryata ta bayan ta abku za ka ƙaryata ne a nan duniya sanda ake baka labari amma lokacin da ta abku babu wani mutum da zai nuna a shi bai yarda da abuwarta ba ko wasu ƙasashe ko wasu gungu ko wasu aƙidu kamar yadda abu za a yi ka ji wasu sun hau kujerar naƙi wasu ce a su basu yarda ba haka za a yi ba to a ranar da ƙiyama ta abu ba ka samun wani mai ƙaryatawa ya ƙaryata ta da haka Allah ya ce khafi'atur rafi'a ita tana ƙanƙantar da wasu al'umma rafi'a kuma tana ɗaukaka wasu al'umma khafidatun ta ƙasƙantar da wasu ai tahfidu a ƙawaman ilal asfali safirina ilal jahim za ta ƙanƙantar da wasu mutane zuwa ga mafi ƙasƙancin ƙasƙantuwa shine shiga jahim wa in kanu fid duniya a aza'an ko da kwa a nan duniya a aza'un masu girman daraja ne ko da a duniya ya riƙe kowace irin kujera daga kujerar mulki ko matakin jari daga cikin jari ko matakin matsayi a cikin aiki ko a matsayin sarauta idan bai bi Allah ba ranar kiyama zai koma cikin kaskantattun kaskantattu domin za a shiga da su cikin jahima wa tarfa wa akhirin sai ta daga wasu mutanen na daban kenan kaga ma'aunin lahira daban ma'aunin duniya daban mu ma'aunin lahira ma'auni ne na jari hujja nawa gare ka ka ci karanka ba babbaka suwa gare ka kai abin da ka ga dama ba haka ba ne suwa gare ka nawa gare ka mi gare ka wa gare ka ba shi ba ne a duniya to a lahira babu wa gare ka kuma babu mi gare ka mi kai na biyayya matsayinka na biyayya ga zamanka na bawa shi ake aunawa yardarka da kai bawa ne miƙa kai ga ubangiji Shi shine ɗaukakarka a gobe Nisan nisantarka da ubangiji yin tawayenka ga bauta shi shine ƙasƙantarka gobe ƙiyama. shi ya sanya duk irin kujerar da ka zamna a kanta ta mulki idan babu bautar Allah wannan darajar da aka baka ba za ta tseratar da kai ba balma za ta ƙasƙantar da kai ne duk abin da ka samu na jari ko da ba sa ƙirguwa a duniya ba mai ƙirga adadin dukiyarka ba a awo da shi mai kawa Allah na biyayya shi ake awo da shi idan da za a samu leburanka direbanka mai dafa maka abinci mai wanke maka rigunanka kana sawa shi wannan yana bin Allah sai a same shi a matsayin da kai baka gobe kiyama shi yasa ke cewa khafiratun tana kaskantar da wasu mutane ila asfalis safirina ila jahim zuwa ga mafi kaskancin kaskanta zuwa ga jahim wa in kanu fid dunya a'adaun ko da anan duniya madaukaka ne mabuwaya ne Wata tarfa'ul akhirin tana ɗaukaka wasu kuma na daban ila a'alal aliyana illiyina zuwa ga a'lal illiyina ila na ilan na'imul muqim zuwa ga madaukakin wato wuri madaukaki a madaukakan wurare shine ni'ima da waman mata aljanna wa in kanu fi duniya wannan wannan du'afa'un ko da a duniya sun kasance masu rauni ne talakawa ne za su iya shiga aljanna domin idan dai har bilal da ammar bin yasir za su shiga aljanna abu lahabi da abu ɗalib da wasu manyan ƙuraisha irin su utuba su shaiba su walidu bin mugira su kuma a tahi da su wuta ta ga kiyama ta zama a rafi'atun ta ƙasƙanta waɗannan ta ɗaukaka waɗancan ta ƙasƙantar da 'yan duniya masu bin duniya ta ɗaukaka masu biyayya ga Allah 'yan lahira Allah ka samu na cikinsu sai Allah ke cewa kamar an tambayi Allah wane lokaci ne wannan abin zai faru Allah ce idan rujjatil ardu idan ƙasa ta girgiza harakat harikan fanta hazat idan ta motsa matuƙar motsawa ta girgiza iyakar girgizawa an gane ko girgizawa mai tsawo ba a wani yanki banda wani yanki ba iya yadda nan duniya ba za a yi haidi a baka labari masu ba da labarin mata girgiza da su babu su shine rajjan matuƙar girgizawa kamar yadda Allah ke cewa iza duldulatil ardu iza duldulatil ardu idan ƙasa ta girgiza zulzalaha zilzalaha girgiza wata matuƙar girgiza wadda ta kai makura saboda tsananin girgizawa ma wa akhrajatil ardu har ƙasa ta fitar da duk abin da ke cikinta na ma'adinai masu nauyi da matattu da aka binne ta fito da su kamar yadda ke cewa ya ayyuhan nasu taqu inna zalzalatis sa'ati hmm. ya ku mutane ku kiyaye dokokin ubangijinku inna zalzalata sa'ati lalle girgizar kiyama shay'un azim wani abu ne mai girman gaske Allah kaɗai san iya girman shi to idan wannan abin ya faru sai me zai faru bayan shi wabusatul jibalu bassa duwatsu aka sheke su shekewa suka zama sun niƙe bayan niƙa su san zama gari aka sheƙe garin ya bi uwa duniya ba ka ƙara ganin shi shi kalan kan shi ka garin duwatsin ya koma wannan kashiban mahila kamar wani ƙura ta fulawa da aka sheƙe ta a cikin iska wa yas'alunaka anil jibali faqul yansifuha rabbi suna tambaya ka dangane da duwar watsin duniya qul ce musu faqul ce musu yansifuha rabbi ubangiji na zai sheke su ne wato nasban shekewa shine yake cewa wabusatul jibalu bassa aka sheƙe duwar watsu sheƙewa fakanat haba'an duwar watsu suka zamanto haba'an mumbasa wato ƙura abin sheƙewa suka zama ƙura ita kuma ƙurar ta zamanto wadda za a sheƙe ta aka sheƙar da ita babu ita me zai faru wa kuntumu azwajan salasa ku kuma mutane kuka kasance nau'i guda uku kun zamanto gurub-gurub tawaga guda uku Allah zai raba mutane a wannan wurin yan kasimun nas yawmal qiyamati ila salasati asinafin mutane za su zamanto nau'i guda uku ƙaumun an yaminil arshi wasu mutanen daga dama al'arshin ubangiji wa humul ladhina kharaju min shaqqi adam al-ayman sune waɗannan da ubangiji ya ciro daga wato tsagin ɓangaren annabi adam na dama ya ce waɗannan 'yan aljanna ne ba tare da damuwa ba wayi utu na kutubahum aka ba su littattafansu bi aimanihim da damasu fayu'khadhu bihim zatil yamin kuma suka riki littahin ta bangaren damarsu kaga tun daga sun taso suna damantawa a duniya harkar dama suke a komai dama suke har suka je lahira suka zama 'yan dama an gane ko daman su 'yan dama ne Allah ya yi arzita su da samun zama 'yan dama kuma suka zo duniya suka rayu duk abin da za su yi na alkhairi da dama za su fita za su fara idan za a shiga masallaci da ina ake shiga idan za a huto daga gida daga ina da wace kawa ake huta tare da yin azkaru ko idan za a sa riga wace hannu ake fara sawa idan za a sa ƙahwando wace ƙafa ake fara sawa idan za a cire wace ƙafa ake cirewa sai a cire hagun in za a sa takalmi a fara sa dama in za a cire su a cire hagu da haka nan in za su sha su sha da dama in za su miƙa su miƙa da dama in za su karɓa su karɓa da dama komi da dama komi da dama in suka mutu ma a meƙa su dama su kalli dama in aka je lahira a ba su littahinsu a dama su karɓa da dama ranar lahira su yi dama da haka kaso na farko kenan sannan banda su akwai wasu su kuma wanda wato su waɗannan wa hum janfuru halin janna su ne mafiya jaye a wajen ɓangaren 'yan aljanna sun yi kowa yawa su ne kaso mai yawa a 'yan aljanna su ne kaso mai yawa wa akharun da wasu mutanen kuma na daban an yasari al'arshi su kuma suna hagun ɗin al'arshi wa humul ladina kharaju min shiƙi adam al'aisar su ne wanda ubangiji ya fito da su daga tsagin annabi adam na hagun wa yu'tuna kutubahum bi Allah zai ba su littahinsa a damar su wa yu'khadhu bihim wa yu'khadhu bihim bi wa zata shimal kuma su karɓe shi ta hannun su na hagun wahum ammatu ahalin nari waɗannan su ne mafiya rinjayen 'yan wuta iyazan billah min sani'ihim mala ya ce muna roƙon Allah ya tsare mu daga aikinsu wa da wasu jama'ar kuma sabiquna baina yadaihi wanda suke magabata gaba gare shi azza wa jalla wahum hum akhassu su ne keɓantattu wa ahadha kuma su ne mafi rabo wa aqrab kuma su ne mafi kusanci min ashabil yamini dangane da ashabil yamin alladina hum sadatuhum su waɗannan kaso na uku su ne ma mafiya kusanci ga Allah mahalicci in ka kwatanta su da ashabil yamin kuma su ne jagororin ashabil yamin din an gane ko fafihim a cikinsu ar-rusulu akwai manzanni wal anbiya akwai annabawa was siddiquna akwai siddiqai was shuhada akwai shahidai wa hum aqallu wannan adadan sune mafiya karanci a yawa min ashabil yamin in kwatanta su da ashabil yamin sun yi zama 'yan kadan wali hada saboda haka ma ƙala ta'ala Allah ya ce أصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك أولئك المقربون في جنات النعيم الله يقول فأصحاب اليمين da ma'abuta dama ma ashabul yamin wa ya sanar da kai suwaye ma'abuta dama ka san su Allah zai ma bayanin su nan bai ka bayanin ba zai ma bayanin nan gaba yace to wa ashabu shimal a gurub nabi akwai ashabu shimal ma ashabu shimal suwane ne wanda za a yan yan hagun ka san su ka san aikin su su ma za a ma bayanin su amma bayanin makomar su Allah yake cewa wasabiqu da sabiqun da kuma waɗanda suka yi rige-rige suka tsere ma kowa wajen aikin alkhairi malamai suka ce wa ila hazihil salasa zuwa ga wannan nau'in mutane guda uku da shi ne Allah ya raba wa haka za ka sama hum haka Allah ya raba mutane ila hadhihi anwa'i salasa zuwa ga wannan nau'i guda uku fi akhiri sura cikin ƙarshen wannan sura an gane ko waƙatil ihtidarihim sanda mala'iku na mutuwa suke halarto su to sai Allah ya raba su gida uku wa haka za kuma haka zakarahum Allah ya ambace su fi ƙaulihi ta'ala cikin haɗar Allah tabaraka wa ta'ala da muka karanta bara sun ma'auratan likitabar da dinas na min ibadina sannan muka gadar da wannan littafin mu ga wanda muka zaɓa cikin bayinmu ya kasas gida uku ba, min zalimun li nafsihi a su akwai hmm, a su akwai zalimun li nafsihi akwai muqtasid akwai sabiqul bil khairati anan kaga an fito da sabiqum bil khairati wanda suke tserewa kowa ko suke rigayar kowa dangane da ayyuka na alkhairi waɗannan su ne a nan aka ambata su da wannan azuwajen salasa a nan na ƙarshe sai aka ce a sabi'u na sabi'u to amma ka in ka lura suwa suka yi girman daraja a sabi'u na sabi'u to kuma suwa aka kawo daga ƙarshen lissahi su to menene hikimar kasu daga ƙarshen da sahi aka fara da ashabul yamin aka zo na bi ashabu shimal na uku aka zo asabiqu na sabiqu wanda ya kamata da a ce a fara da asabiqu na sabiqu ashabil yamin na ƙarshe ashabu shimal to amma sai Allah ce ashabul yamin saboda su ashabul yamin an fara ne a maganar ɗan aljanna masu daraja ta ɗaya ta bi kai domin an aljanna kala biyu ne kamar yadda hadisul ƙudisi ya nuna waliyai kala biyu ne akwai waliyi ɗan matakin farko shine mai kula da sallah ta farilla da azumi na farilla da ibada ta farilla baya kuma yin aikin haram amma duk abin da aka wajabta mishi yana yi sai dai bai yi nafiloli ba ka gani ya kiyaye haram gaba ɗaya don ba a waliyi mara kiyaye haram ya kiyaye haram gaba ɗaya to kuma ya kiyaye wajiban da aka ɗora mishi to waliyin Allah ne mai mataki na ɗaya to mai matakin ƙololuwa daraja ta ƙarshe ya kiyaye abin da aka wajabta mishi ya kiyaye kanshi daga fadawa abinda aka haramta da sauran na makaruhai sannan kuma ya biyo bayan haka da nahiloli to wannan wani ne ya tsantsa an gane ku? to waɗannan su ne kasan waliye to shine annan ma hadisi ya bayyana aya ta bayyana hadisi ya bayyana cewa waliyai su ne kamar yadda hadisi ya bayyana ko Shi ne wanda na farko wanda ya kiyaye abin da na farlanta mishi na biyu wanda da ya kiyaye abin da na farlanta mishi sai kuma ya ƙaro da na nahiloli to wannan wanda ya kiyaye abin da na ɗora mishi ya ƙaro da na filoli, Allah ya ce zan so shi fa'iza ahbabtuhu idan ku na so shi kuntu sam'uhu allazi yasma'u bihi sai in zama jin da yake ji da shi da ganin da yake gani da shi in zama hannun da yake danka da shi in zama ƙafafuwan da yake tahiya da su baya roƙon komi sai na bashi baya neman tsari daga wani abu sai na tsare shi babu ma wani wanda a duniya nake shakkar yin wani abu in ba karɓar ran mumini ba don shi ne zan zo ina ina dole he na karbe shi shi kuma ba na san abin da zai bata mishi shi kuma baya son mutuwa to Allah bai taɓa yin wani abin da zai yi ba yana shakka irin na karɓar nan mumini saboda darajar mumini to waɗannan su ne a sabiƙu na sabiƙu to kuma gashi a nan aya ta raba su gida biyar ta ce ashabul yamin da asabiqu na sabiqun to kaga duk idan ka zo da sa'al auta, sa'al ƙulubu sa'al wane ne yake da suna a wannan a aqada sa'al auta su nuƙuba’u nujaba'u to kaga dai babu su a hadisi babu su a Alƙur'ani. na ƙur'anin za mu rike ko kuma na wanda bai cikin ƙur'ani bai cikin hadisi to na ƙur'anin za mu rike waɗannan su ne makasari. don haka Allah ke cewa wa ashabu ce kuma da an biya wa alaihi salatu salam wa kuma ahlul illiyin wasu kuma suka ce su ne ahlul illiyin wasu kuma suka ce su ne yusha'u bin nun sabaka ila musa shi ya fara yin imani da Musa wa mu'minu wannan wa mu'minu Ali Yasin da wannan muminin da suratul yasin ta ba da labari wanda shi kuma aka ce shi ya fara imani da annabi isa wa aliyu bin abi talib da aliyu dan abi talib wanda shi kuma shi ya fara imani da wa da annabi muhammad amma wannan a matsayin matakin yara ne idan kai magana wanda ya fara imani da annabi muhammad matar shi ce khadija da abokin shi sayyidina abubakar aliyu shi ya biyo daga bayansu ne idan ka ce a matasa samari waye harkon imani a ce Ali bin Abi Talib wasu kuma suka ce as sabiqun alladina sallu ila qiblataini wanda suka yi sallah cikin alqiblolin nan guda biyu wasu suka ce as sabiqun min kulli ummatin akwai su a cikin kowace al'umma as na sabiqun wanda su ne rayukansu ko rayuwarsu take da alaƙa da masallaci in sun wato suke rigaya kowa zuwa masallaci kuma idan an ce hayya ala jihadi su suke fara fitawa kowace magana da aka faɗa a nan in ka kalle ta tana da kyau tana da inganci za mu iya ɗaukan ayat faɗinta ya ƙumshi duka ɗin dukkaninsu a sabiƙuna sabiƙuna ne domin Allah ya ce wa sabiƙu ila magafiratin min rabbikum سابقوا سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة أرضها كأرض السماوات والأرض أعدت للمتقين وسابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة أرضها كأرض السماوات والأرض وإدت للمتقين ونويك wuya ke cewa sabi'u ila magafirtin min rabbikum ku yi gaugawa zuwa ga samun gafara ta Allah wanda faɗin shi kaman faɗin sammai da ƙasai ko kaman faɗin sama da ƙasa a wata aya kaga ashe akwai sauri ka yi aikin alkhairi a suna cikin asabiquna sabiquna amma wanda sabiquna sabiquna za ta yi gaskantuwa gare su su ne al'ummar da suke kusa da annabawa wanda su ne 'yan gaban goshin annabawa kaman khulafa'ur rashidina idan dai kace ba annabawa bane in dai a cikin wasu don da ba annaba bane to waɗannan su zasu domin duk yadda ka kai da imani da ibada ba kai waɗannan ba da haka to ya Allah ke ce as na sabiqun sai Allah ke ce ulaiikal muqarrabuna waɗannan su ne al-muqarrabuna makusanta ga Allah mahalicci ma'ana a gidan aljanna suna aljanna firdausi wanda ita kuma al'arshin rahman shine marfinta wanda kuma ubangiji kuma babu wani abu sama da al'arshi wata halitta babu ita an gane ku sai dai ubangiji don haka kowace halitta tana ƙasa da al'arshi ne hatta da aljanna to ita kuma aljanna aljanna mafi ƙololuwa a cikin aljannoni wadda take dab da al'arshi to ita ce firdausi to kuma nan ne wurin zaman annabawa shi yasa Allah ke ce ula'ikal muqarrabun sai ce fi jannatin na'im suna cikin aljannan ni'ima kaga aljanna mafi ni'ima ita ce jannatul firdaus sai Allah ke cewa kullatun min alawwalin hmm. wa qalilun min alakhirin sillatun min alawwalina su waɗannan asabiquna sabiquna jama'atun wata tawaga ce dandazon mutane ne min al'awwali na cikin mutanen farko wa sannan wasu ‘yan kaɗan ne kaso ne ɗan kaɗan min al'akhiri cikin mutanen ƙarshe to me ake da finihi da sillatun min al'awwali na wace al'awwal ɗin ake nihi kuma suwaye al'akhiri na wasu mutane suna ce al'awwali na abinda ake kira da al'awwali na al'ummamul madiya al'ummomin da suka gabata al'akhirina hazihir umma wato kuma na daban wannan al’uwa sai ya zamanto kamar tun daga annabi adam har zuwa kan annabi isa sun zamanto sillatun ne wahida wata gurub jama'a ce guda ɗaya idan ka kwatanta su da al'ummar annabi muhammad ita kuma ta zama gurub guda ta biyu daban kenan inda za ka raba al'ummar duniya biyu al'ummar annabi takan ɗaukar rabi sauran annabawa su ɗauki rabi an gane ko to sai zamanto waɗancan asabiquna sabiquna idan ka auna su in ka ɗauka annabawa ne ko ka ɗauka makusantan annabawa ne manya-manyan sahabban annabawa ne ai kaga inda za ka auna su da al'ummar yanzu mu muna da annabi ɗaya makusantan shi ma kaga ai su ne ko to waɗancan annabawan dubunnai ne kaga makusantansu ma dubunnai ne haka ne to yin aka ce su da makusantansu su annabawa su ne wato a sabiƙu da na kuma a sabiƙu da sabiƙu ya kasa su biyu kaga dai zaman to sullatun minal awwalina jama'atun ne mai yawa eh, kaso ne mai yawa cikin mutanen farko saboda yawan annabawan da suka gabata haka kuma in ka auna da annabin ƙarshe da al'umma shi za ka ga 'yan kaɗan ne to wasu ka ce haka ne wasu kuma suka ce a'a duka da saulatin min al'awwalin da al'awwalin da al'akhirina duka suna cikin al'ummar annabi Muhammad ne sallallahu alaihi wasallam sai ya zamantu a al'ummar da ta yi zamani da annabi ana samun da asabiquna na ulaikal muƙarrabuna da yawa a cikinsu. wannan kuma zai zai wannan kuma hadisai sun gaskanta wannan saboda idan ka duba sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama iri na ni da kai ne ba irin mu bane babu wani sahabi da ya musulunta ya yi kwana goma bai yi wani aiki ga garimi a musulunci ba haka ne mu kuma a cikin musuluncin za a aihe mu har mu tsoho a cikin shi balma banda mu mushi zagon ƙasa galibin ɗinmu ko mu ci da shi mu dai mu samu ci abinci a cikin shi amma ba za mu ba da wata gudunmawa wajen ya je gaba ba mu taimaka ma addini ya je inda bai je ba ko ya sami gindin zama a inda da yana ba shi da ƙarfi zai ga mutane ba su ba da gudunmawa haka ba haka ne idan ko haka ne ka ga ashe sunnatun min al-awwalina wata dandazo cikin al'ummar farko wanda suka yi zamani da annabi a ƙarshen zamani zai zamanto wata al'umma ce ‘yar kaɗan idan kuma ka fassara da al'umma baya annabawa da mabiyansu za a gani annabawa da mabiyansu suna da yawa amma mu wannan zamanin annabi ɗaya gare mu iya mabiyan shi kenan to waɗannan ya zamanto ƙalilun min al'akhiri kaɗan ne daga cikin mutanen farko amma da yawa ne daga cikin mutanen farko kaɗan ne daga cikin mutanen ƙarshe saboda samun kaiwa irin wancan matsayi na waliyi mai ƙololuwar daraja wanda ga duk abin da yake haramun ne baya yi duk abin da yake makaruhi ne ya bari duk abin da yake mubahi ne ma wani ya nisance shi don kada ya kai ga abin da bai da kyau sannan ga nahiloli masu yawa ya kula da su bayan farallai daman su ba maganarsa ake ba to gaskiya kaɗan ne a cikin wani al'umma amma in ka kwatanta da al'ummomin baya za ka ga al'ummin zamanin annabi Muhammad dewa ne Allah ta'ala ka addace mu sai Allah ci gaba da cewa ala sururin mawduna hmm. alaiha mutaqabilin ala sururin mawduna su waɗannan asabiquna sabiquna a aljanna su ta sha bamban da sauran aljannar da bayin Allah za su samu ko ka samu aljanna ba irin tasu bace ai in buku manta ba an karanta muku a suratul rahman wali man khaba maqama rabbih jannatani to bayan an yi maganar irin wannan aljannar da Allah ya ce ya tattalin taliman khafa maqama rabbihi ga wanda ya ji tsoron tsayuwa ga ubangijin shi Allah ya faɗe ta ko da irin abubuwan da ke cikinta sai ke cewa min dunihi ma bayan su kuma akwai wasu aljannonin su ma guda biyu kaga waɗannan aljannoni duni hima ba su kai waɗancan ba mun gane bambanci waccan ta'ar wannan ta masu tsoron Allah wanda Allah ce liman khafa maqami maqama rabbihi wannan da suka yi tsoron tsayuwa gaban ubangin su sune manyan waliyan Allah aljannar su annabawa da sahabbai ta sha bamban da aljannar wani musulmi da bai kai darajar su ba dan haka ne zaka ce wa min dunihima baccin waɗancan aljannoni nasu to dunihima koma sa aljannonin da ba su kai tasu ba jannata ne akwai aljanna aljannai guda biyu amma ba su kai waɗancan ba za ka lura abubuwan da aka faɗa a waccan aljannar an faɗe su amma da bambancin salo a irin waɗannan an gane ko a can aka yi fihi ma min kulli fakihatin zaujal, a nan kuma sai aka ce fihi ma min kulli fakihatin wa nakhlun wa kaga ba ɗaya bane ba ɗaya bane na can ya hinanan yawa to a nan ma sai aka ce su yan aljanna nan ala sururin masu girman daraja ne suna bisa wasu gadaddari jami'i ne na gado maudunatun wanda aka saƙa shi shi gadan da alhariri da wani abu na lu'ulu'u muttaki'ina alaiha ka karanta muttaki'ina alaiha muttaki'ina alaiha sun kishin gida ba dan gajiya ba don nuna isa da daraja da ɗaukaka da girma alaiha akan gadajen mutaƙabilina suna masu huskantar juna wujuhu ba'adu wujuhu ba'adu ba'aduhum ila ba'adin huskokin juna ya fuskanci huskokin juna laisa ahadun wara a ahadun babu ɗaya da yake bayan ɗaya ya tsufu alaihim ana kai kawo a kansu suwa suke kai kawon Wulidanin wasu 'yan yara na wanda Allah ya kaddara musu dawwama a yadda suke la ya na ba sa girma an ha daga wannan yanayin da suke wala ya na ba sa furfura wala ya na ba sa canzawa ba sa canzawa kama a ga huskan yarinta ko a ga huskan ba babu ita a wurinsu da me suke zagayawa bi akawabin hmm. da wasu kofiffika wasu moɗaye wasu gidauniyoyi wa abarik da kuma abarik wani abu ne na ƙarau amma ƙarau ɗin na azurfa na zinari kwabule ne na azurfa kuma azurfa ya aka mai da ta ƙarau iya isa kenan wa ka'asin min ma'in da gidaunu gidauniyoyi ko kuma kofuffuka cike da abin sha nau'i nau'i wanda ake sha kowanne gashi yana cike kuma in aka sha shi la yusaddi'una anha la yusaddi'una anha baya sa musu ciwon kai ai la yusaddi'u ru'usahum baya buga musu kai an gane ko wala tanzifu uquluhum kuma ba ta gusar musu ko ta wannan wargaza musu tsarin hankalinsu balma tana ƙara musu nutsuwa ne da kwanciyar hankali sai Allah ke cewa wa hatin da ababen marmari nau'i daban-daban mimma ya takhayyaru na duk abin da suka ga damar su zaɓa ko suka yi sha'awa ko suka yi ra'ayi to akwai shi ban da shi wa wala hami tsairin da naman tsuntsaye mimma yashtahun na daga irin abin da suke sha'awa a duniya wanda duk suka so wanda yake nuna maka naman tsuntsaye yana da wata ni'ima domin an ambace shi a gidan aljanna aljanna an ambaci nama amma kuma sai aka ambaci na tsuntsaye wanda yake nuna maka lahiya shi da gina jikin shi ko a duniya sai Allah yake cewa ga su wa inun suna da 'yan mata masu tsananin idanu da baƙin idanun ya yi baƙi farin ya yi fari kyawawan 'yan matan da ka a misali makanun kai ka ce wani rifaffen lu'ulu'u ne da aka ɓoye sai Allah ke cewa Allah ke cewa jaza'an wannan irin nau'in ni'imomi da aka ba a sabiƙu da sabiqu ka annahunna baydun makanun Allah ce jaza'an sakamako ne bima kanu ya amalu sababin imaninsu da suka yi kuma sai falala Allah ta riske su an gane ko ba wai abin aka auna ba daraja aikin darajar biya a'a aikin sababi ne darajar biyan ta hi daraja aikin shi biyan ya zamanto falala ne aikin kuma sababi ne jaza'an ma kanu ya amalu kamar yadda yake cewa inna hadha kana lakum jazaan sai a ce musu inna hadha kana lakum jazaan wannan ya kasance sakamako ne gare ku wa kana sa'yukum mashkura aikin ku ne ya zamanto abin yi wa godiya godiyar da Allah ya muku Allah ya gode to idan Allah ya gode to shi shukura yake sai ya baka fiye da abin da kai kai shi yasa wannan ya zama toje za a bi kanu ya amalu sai Allah ke cewa la yasma'una fiha lagawan wala ta'thima la fiha ba ka jin wani yashashiyar magana mara amfani wala ta asima ko wani wargi ko wani aiki da yake ya kumso zinifi. la tasma'u fiha lagiya baka jin wata lagiya a cikin aljanna wala ta'siman ko wala kalamun qabih fihi qabih ko wani magana wanda akwai muni a cikin ta illa qilan babu komai a cikin aljanna sai dai assalamu alaikum assalamu alaikum wa tahiyyatuhum fiha salam tahiyyatuhum yalqa tahiyyatuhum yawma yalqawlahu salam gaisuwarsu a cikin aljanna assalamu alaikum haka ranar gamuwar su da annabawa da mala'ikun Allah ranar gamuwar su da Allah shi ma assalamu alaikum assalamu alaikum shine su. iya maganar da zaka ji aljanna kenan wannan an takaita maka khulasa ce ta makoma a na sabiƙun yanzu za a shiga makomar a sahabul yamini da Allah ce maka ma a sahabul yamin suwaye a sahabul yamini ka san su to in baka san su ba zo yanzu za a yi bayanin su sai Allah ya ce wa sahabul yamin ma sahabul yamin da ma'abuta dama ma ashabul yamin ka me ya sanar da kai suwaye ma'abuta dama sai Allah yake cewa suna cikin wani itace na magariya makarudin me ƴaƴa da suke yin tuntu tuntu dodo dodo sunan ne magariya ba wai kamar bace irin iccen da ka sani magariyar da mun ka sani zahiri ba a mun karanta ba a suratul najmi inda suratul muntaha aka ce aljanna inda hajjatul ma'awa akwai suratul muntaha inda hajjatul ma'awa to sunan ne amma kalar sai in ka gani zaka san ba kalar wannan tamun bace da haka Allah ce fi sidirin suna cikin wani itace na magariya wanda yake shi wannan itacen magariya din mandud mara kaya wanda yake madadin ƙaya ɗin itace ne a wurin gurbin ƙaya kuma wannan ɗan da yake ɗan na itace na inda kamar inda za a yi ƙayan magariya to ɗan ɗaɗa ne kuma ɗan irin wani daɗi gare shi ba irin na duniya ba waɗalihim waɗalihim mandu da kuma ayaba nono nono ita ma sunan ne ya zo ɗaya ayabar lahira ta sha bamban da ayabar duniya sai Allah ke cewa wa zillin mamudu da wata inuwa mai kyakkiya irin wata inuwa ce shimfiɗaɗɗiya inna fil jannati shajarat a cikin aljanna akwai wata itaciya kamar yadda Aba Hurairah ya daga manzon Allah yasiru fiha yasiru rakibu fiha yasiru rakibu fi zilliha mai hawan doki zai ko mahayi ma ko mami zai hau zai yi tafiya a cikin inuwata me a ta'amin? wato shekaru ɗari inuwa baka huta daga inuwa ba fa inuwa itacen saboda ni'ima za ka yi tahiyar shekara ɗari a abin hawanka baka ƙare ba inuwa itace ɗaya an gane ko wannan in kana so ka karanta wannan aya wa dillin mamudu da wata inuwa mai kakkiya kamar yadda Allah ya ce ukuluha da'imun wa dhulluha ‘ya'yan itacen aljannar dawwamammu ne, haka wa dulluha ni'imar wannan inuwar aljanna ita ma dawwamamma ce. Wannan shi ne ƙarshe na masu taƙawa amma ƙarshen masu saɓo su kuma annaru wuta ita ce ƙarshen kafirai kaga kenan a nan da yana nuna maka ita ce wannan itaciyar an ce kuma itaciyar daga jikinta ne ‘ya'yan wannan tuhahin ‘yan aljanna suke faɗawa su suturar da ‘yan aljanna za su a jikinsu ba ka ta baki itaciya ce ta aljanna kawai in ta yi iya, kuma ɗiyan kullum tana yi idan da za ka cire wannan sai ɗari su fito a madadin shi shi ba a baya sai dai gaba to kowane ɗaya zai fito da kwamfule-kwamfule ne a gyare na irin tunanin da duk za yi to an wuce shi ya kake ta mahanin arziki yadda ka ganyen bedi yana zuba haka riguna za ka rika zubo maka إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات duba lahum kawai ya dai a musu farin ciki a ce musu sun ji daɗinsu, saboda suna da kyakkyawa wannan duba din sunan wata itaciya ce a aljanna wanda idan mai tafiya ya hau abin hawan shi ita ce duba zai yi tafiya shekaru ɗari bai fita ba daga cikin inuwar to wannan anan ne kuma zai shigo wato anan ne Allah ke cewa wai yudkhi wannan da nudkhilhum zillan zalila za mu shigar da su wata inuwa irin wata inuwa fi zilalin wa uyun shine ake nihi da zilalin wa uyun sai Allah ke cewa wa ma'in maskubin da irin wani ruwa mastubin tacacce wanda ya kai makura a tacewa fiha harin mimma in gaira Asini" da wani idanu na ruwa wanda ba mai yin gwiba ba ba wanda yake da ƙazanta ba to wannan shine wato wannan wadil mawdu wa ma'in masakub shine ma'in masakubi sai Allah ke cewa ni da ababan marmari masu yawa la maqdu'atin la ba sa yankewa irin yadda a duniya wani abin marmari yake yankewa saboda kakashi ta ƙare wala mamnu'a sannan kuma ba a hana su ba mai ruwa domin Allah ne mai bayarwa Allah kuma ba mai ruwa ba ba zai ma yan aljanna ruwa ba zai ci gaba da ba su a kowane lokaci sai Allah ke cewa wa furushin da irin wata shimfiɗa marafu'a madaukakiya. a mala ai kai baba kauyi bai in ana maganin shimfiɗa madaukakiya kana tunanin wata dan ƙaririyar matala ce kawai ba kowa a ta ai ba matalar ba ce ake abin burgewa wanda yake kanta ne mai daraja to saboda a maka bayanin 'yan matan shine sai aka ce wata shimfiɗa Tun da kai ai dan birni ne ka dai fahimta ka hangi wurin ko shi kenan to haka ake so ka gane wasu 'yan mata ne su ne shunhuɗe je gaba mala sai Allah ce inna muni in ji ubangiji an sha'ana hunna muka halicci wannan shimfiɗai ma'ana wannan 'yan matan ba aihuwarsu ba aka yi halitta ce ta Allah ya tsara su yi nihin su yi kyau su birge su biya bukata to an yi su don kai kai kuma nemi su a duniya nemi sadaki ka ji Allah tashi ita na hiloli shine sadakin ita kiyamun layi idan wata karuwa nan ta daga ma hannu kyale ta kyale ta sadaki ne take biya wacce sai ta yi buɗa ta ce shi kenan kana zuwa kwantar da hankalinka nan za ka zo amma an kawai wai wacce to sai sa ka yi retar ko kaji don haka nan a kula da ibada sai Allah ke cewa mu ne muka kage su kagawa muka halicce su yadda muka ga dama faj'alnahunna sai muka sanya su gaba ɗayansu 'yan mata ne kowace budurwa ce sannan uruban masu tsananin nuna ƙauna ga mazajen da suke aurensu don ba su san kowa ba sai kai musu gaba kowa sai kai musu gaba kowa ban da kai ka gani ba su taɓa ganin wani ba sai kai kuma ba sun gani ba sai kai kuma kai ɗin an yi ka ga ka yaro ga ka kyau in ma tsoho ne an canza ka an maida ka yaro an gane ko atiraban ga su kuma warin juna ba dattawa ba ne ba irin wannan matan duniya ba ne wata da shekara talatin wata da shekara goma sha shida ba haka nan ba ne dukkanin su warin juna ne ba da atiraba masu tsananin nuna ƙauna ne sannan kuma sa'annin juna ne to don ma aka yi tanadinsu To wannan an yi tanadin su ne don sahabin yamini wanda za a ba su suka yi aikin da aka ba su littafinsu a hannun dama ma ko ya kare li sahabin Yamini? to ka gane wannan ba an yi bayanin sahabin Yamini ba to ai ina ga mu dakata gobe mu magana akan ashabul shimal eh ba ba to mu kwana a aljanna in da alaran shi ya ga wurin kwana ya ce a kwana a aljanna to kuma ni na goyi bayan haka Allah ta'ala ya yi muku albarka Allah shi gafarta mana Allah ka zamanar da mu lafiya Allah ka zamanar da ƙasar mu lafiya Allah ka taimaki shugabanninmu Allah ka eh, albarkaci rayuwarsu Allah ka kare su da karewarka Allah ka ba ƙasar mu arziki mai yawa mai albarka Allah dukkanin wanda yake da bukata Allah ka san shi ka biya mishi bukatun shi Allah muna roƙonka ka rufa mana asiri ka gafarta mana ka karba mana wannan ibadodi namu ka raba mu da talauci ka raba mu da fatara ka raba mu da babu ka raba mu da kakanin kayi ya Allah ka wadatar da mu ya Allah ka kwantar mana da hankalinmu ya Allah duk abin da zai tada mana hankali ya ruda mana tunani Allah ka mana maganin shi ka shiga tsakankanin mu da shi ya Allah duk inda za a ka mana tashi hankali Allah ka kare mu ya Allah ka kare kasar nan tun daga farkon ta gabashin ta da yammacin ta kudancin ta da da arewacin ta Allah ka tsare mu dukkanin masu kullama makirci Allah a ciki Allah ka yi maganin su Allah ka hana su Allah ka yi maganinsu Allah ka saka a hikarhinsu dukkanin masu shiri alheri a cikin Allah ka taimake su Da Allah muna tawassale da sunayenka da sufofinka Allah ka taimaki shugabanninmu Allah ka taimaki shugabanninmu Allah ka ba su yin ikon aiki na kwarai Allah ka musu jagora Allah ka sa su yi ƙarfin makiyansu Allah ka yi ma magabatanmu na jihar nan albarka Allah su ma ka taimake su Allah ka kaba hannun zuwa ga ayyuka na alkhairi Allah ka sa su gama da ayyukansu lafiya Allah ka sa su yi aikinsu cikin nasara da kwanciyar hankali Allah ka taimaka su yi aikinsu cikin nutsuwa Allah sa ka sa su kare lafiya Allah ka musu kyakkyawan makoma da Allah mu ma ka yi mana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 اللهم إنا نسألك من كل خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون ونعوذ بك من كل شر ما استعاذك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم واغفر لنا وارحمنا إنك أنت الغفور الرحيم وسبحانك اللهم بحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته